Gwamnatin jihar Legas ta ce dole ne duk mai son ya yi karatu a manyan makarantun jihar ya samu babban maki a yaren yarbanci. Akan haka, ni tuntuɓi kakakin gwamnatin jihar Oyo, Dr. Yomi Layinka, shin a jihar Oyo ma haka ne? Dr. Yomi Layinka ya ce da zaran mutum ya iya yaren Najeriya ɗaya waton Hausa yarbanci ko Ibo zai shiga babbar makaranta a jihar Oyo. Shi ko Mr. Olabisi wani uba abinda zai ce hakan yayi don zai sa mutane su gane harshen su da al'adunsu. My name is Olabisi. What I can say is that liberally is fear. It makes people to understand their language and their culture. Mr. Olagunjo, yes, I'm a teacher. I think it's a welcome development. The speaking of Yoruba in students, it will make them to, it will help them to be able to speak it very well. Shi ma malamin makaranta Mr. Olagunju ya ce wannan tsari abin maraba ne don zai sa jama'a su fahimci yarbanci kuma zai taimaka musu su yi magana da harshen na yarbanci sosai. Sunana Mikaila Agumbiyadin. To abin da gwamnati Lagos ya yi na bai kamata a yi shi haka ba. Saboda ba yare mu kawai yake cikin Lagos ba. Muna tare da Hausawa da Yorubawa da yamani da kala-kala. Ya kamata a yi. Eh, abin da ya kamata a yi, kila a nema wanda zai koya mishi kowa yaren Yorubawan na samu dadi abin da yake son na shine ya kamata a yi. Lauya Beodun Abdulrahim ya ce dokar jihar su ce. Yoruba is not a compulsory subject for anybody who wants to have admission into the judicial institution everyone is there lauya abiodun abdurrahim ya ce wannan dokar jihar lagos ce dokar su ce abinda sun ka ce shine harshen yarbanci dole ne ga duk wanda ke son shiga babbar makaranta a jihar su ta lagos sai dai bai goyi bayan wannan lamari ba da na tambayi lauyan ko gwamnatin tarayyar najeriya na da ta cewa a game da wannan shiri sai ya ce Sai lauya Beudon Abdulrahim ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun babban lauyanta Aton Anthony General tana iya kalubalantar wannan tsarin. Wani ɗalibi ya ce bai dace ba. It is very bad for a science student to have a credit in Yoruba before, before he can study any course in our institution. Wani ɗaliba ya ce bai dace ba ga ɗalibi mai karatun kimiyya a ce sai ya ci harshen yarbanci kafin ya sami shiga babbar makaranta. Haka ma da ni tuntuɓi jihohin Ondo, Ogun da Osun su ma sun ce ba su yanke hukunci ba game da irin wannan doka. Irin wannan doka ta yin amfani da harshen yarbanci kafin a shiga babban makaranta. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.